Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfila Hashim Gumel. Tare da Murtala Faruk sun yi da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin. Na daren ranar Asabar bakwai ga watan Oktoba na shekarar 2023. a cikin shirin za a cewa hukumomi a jamhuriyar niger sun cafke wasu mutane goma da ke fasafarin miyagun kwayoyi tsakanin ƙasa da ƙasa daga na ibrahim kalmasi garba zai shigo mana shirin sana'a musoshin ku. sai kuma shirin wasanni a takaici amma fa duka sai mun fara rashin labaran duniya tukunna. jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar mayakan hamas da ke iko a zirin gaza sun kai wani hari da ba a taba ganin irinsa ba a kan isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran matakin tsaro a wurare da dama tare da yiwa kasar da mikiya a ranar hutu isra'ila ta ce akalla mutane arba'in ne suka mutu Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya bayyana cewa Isra'ila tana cikin yaƙi kuma ya kira da tattara tarin sojoji. Mamayar ta sake farfaɗo da tarihin yaƙin shekarar 1973 kusan shekaru 50 zuwa yau. Wani babban ɗan majalisar dokokin Amurka ya ce Amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da China ƙasa ta biyu mafi ƙarfin tattalin arziki a duniya. amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin amurka za su yi aiki cikin 'yanci da walwala shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck shuma yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokokin zuwa kasar china karon farko tun daga shekara ta 2019 ziyarar na zuwa ne a daidai lokacin da dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu take kara taɓarɓarewa yayin da jami'an china da na amurka suke ƙoƙarin asasa yiwuwar wata ganawa tsakanin shugabannin kasashen biyu joe biden da shi jinping a watan nuwamba shuma ya kuma zargi kamfanonin kasar china da rura wutar rikici ta hanyar samar da sinadarai domin samar da maganin opioid a mexico kasashen ukraine da rasha sun kaddamar da sabbin hare-hare a kan juna a yau asabar harin da ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin belgorod da ke kan iyakar rasha a cewar gwamnan yankin a bangare guda kuma rasha ta kai hari da makami mai linzami a yankin odessa na ukraine a cikin dare jami'an yankin sun ce mutane hudu suka jikkata a harin da aka kaddamar daga yankin crimea da rasha ta mamaye dakarun rasha sun kakkabo jirgin saman ukraine maras matuki a kusa da birnin moscow da sanyin safiyar yau asabar a cewar kamfanin dillancin labaran kasar rasha na tas a halin da ake ciki masu fashin baki na cewa hotunan tauraron dan adam suna nuna dogon jerin gwanon taragon jigilar kaya da ba taba gani ba a tashar jirgin kasa ta tumangang na koriya ta arewa da ke kan iyakar koriya ta arewa da rasha sun ce zirga-zirgar jiragen kasa ta yawaita sosai akan yadda aka saba gani a cikin shekaru biyar da suka gabata tana kuma nuna yiwuwar watakila koriya ta arewa na samar da makamai ga rasha To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. A yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar Sudan da yaƙi ya daidaita rayuwarsu. Wata babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a jiya Alhamis ta yi gargaɗin cewa al'ummar Sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali kuma suna cikin haɗarin taɓarɓarewa idan duniya bata tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi buƙata ba. alkaluman majalisar ɗinkin duniya sun nuna cewa sudan ta zama ƙasar da ta fi yawaitar matsalar gudun hijira a duniya cikin gaggawa tun bayan da wasu manyan hafsoshin soja biyu suka jefa ƙasar cikin yaƙi kusan watanni shida da suka gabata kimanin mutane miliyan biyar da dubu ɗari hudu ne suka bar gidajensu zuwa cikin sudan ko kuma ƙasashe makwabta a matsayin 'yan gudun hijira. wannan na nufin kimanin mutane fiye da dubu ɗari uku a kowace rana da yawa kuma suna gudu ne ba tare da komai ba sai tufafin da ke jikinsu in ji clementine nkweta salami jami'ar ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a sudan akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu arba'in kuma suka jikkata bayan wata girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar afghanistan a yau asabar kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters alkalumman sun samo asali ne daga rahotannin farko daga gundumar zinda jan da ke lardin herat in ji mula jan sayek kakakin ma'aikatar kula da bala'o'i ta afghanistan ma'aikatan ceto a india sun sami gano karin gawarwaki yayin da suke tona baraguzai da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tarki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa ɗaruruwan ma'aikatan ceto sun sake gano wasu gawarwaki shida da sanyin safiyar yau asabar inda adadin waɗanda suka mutu ya kai 47 akalla mutane 150 ne suka ɓace ambaliyar ta fara ne da tsakar daren laraba a lokacin da ruwan wani tafki mai kankara ya cika inda ya tumba tsaye kuma fasa babbar madatsar ruwa ta jihar sikkim Murtala Faruk Sanyin da ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Hukumar yaƙi da sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta jamhuriyar Nijar reshen jihar Agadas ta yi nasarar cauki wasu mutane goma da ke safarar miyagun ƙwayoyi a tsakanin ƙasa da ƙasa. A daidai lokacin da ake mayar da Nijar a matsayin hanyar safara zuwa gabashin Afirka da ma yankin Turai. wakilin muhammad mahmud na ɗauke da wannan rahoton kwayoyi samfarin tramadol da wiwi da kokain da kuɗin suka kai fiye da miliyan 260 na sefa hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi okritis ta gabatar ma hukumomin jihar agadez da kuma manema labarai waɗanda ta ce jami'an ta suka kama a hannu wasu mutane akalla goma waɗanda bakwai 'yan nijar ne ukun kuma 'yan ƙasashen waje hukumar ta kuma gabatar da wata mota da babura biyu da wasu kayayyaki na daban waɗanda masu safarar ke amfani da su domin kai kwayoyin zuwa kasashen ketare kabiru idi kanta shine shugaban hukumar da ke yaƙi da sha da fatocin miyagun kwayoyi reshen jihar agadez aikin da muka yi ya bamu damar muka kama mutum goma saboda safarci da sai da na miyagun kwayoyi cikin mutanen nan goma da muka kama mutum uku ba 'yan ƙasar nijar ba ne ba 'yan ƙasashe ne na ketare ko da iblis mun samu wadda ta kai adadin da ya hi kilo uku kudinta suna hin miliyan 200 na faransifa mun kama wiwi kudinta ana iya kesa su zuwa kawon miliyan uku mun samu kwayoyi na tramadol darajar su bisa kasuwanci yana iya kai kudin da suka kai miliyan hudu mun kama mota mun samu moto guda biyu su ne su masu wanga safarci na mayagun kwayoyi suke amfani da su don su ɗauko kwayar daga wani wuri Mm-hmm. Jihar Agadas dai ta zama wata hanyar da masu safarar miyagun kwayoyi ke bi domin kai kayansu zuwa kasashen arewacin Afirka ko Turai. Mafari kenan da hukumomin jihar Agadas suka yaba ma jami'an tsaron a wannan aikin da suka yi na kama masu safarar miyagun kwayoyi. Abdurrahman Turawa magajin garin Agadas. Jihar Agadez ta zan hanya ce ta taya da wannan kwaya. Wanga aikin ana yin shi saboda tsaron kasa. Kenan jami'an tsaro ba su kwana. Ina kokari dare da rana saboda su kare al'umma da dukiyarta wannan kwaya yiwu cikin jiha agadis ta zan babban matsala inda yiwu matasan muka diba mafi aksari da yawa suna cikin wani hali na rashin hankali game da shan wannan kwaya safarar miyagun kwayoyi wani babban laifi ne da dokokin nijar suka tanadi hukunci akan dukkan wanda aka kama da hannu a ciki to sai dai babban alkali mai shigar da kara na agadas harimar ta muktar ya bayyana cewa wannan aikin da jami'an tsaron ke yi aiki ne da ke bukatar goyon bayan al'umma da kuma gwamnatin nijar mai yau lokaci wannan kwaya tana hituwa daga wajen najeriya akwai wadda ke hutuwa da wajen kotonu eh, lome duka sai ta biyo in ta zo nan agares ba tsayawa ba take suna wucewa da ita wannan masiba ita ce ta damu jama'a agares kuma ita ce ake so jami'an tsare tsaro duka su kawo goyon bayan su saboda aiko kowa ga wannan alloba da ta dami jama'a gaba duk da matakan da hukumomi ke ɗauka don kara zuba ido akan hanyoyin zirga-zirga musamman ma iyakokin ƙasar Nijar safarar miyagun kwayoyi wani al'amari ne da ke ƙara samun gindin zama a 'yan watannin nan abin da ke nunin buƙatar ƙara dukkan matakai a gwamnatin Nijar da za su ba jami'an tsaron damar ci gaba da yaƙi da masu fataucin miyagun kwayoyi Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar. A gai da Hamid Mahmud, kafin mu kai gashin mu na gaba, a shakata da wannan faifan. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Za a iya samun mu ta yanar sadarwa ta adireshin mu na voa voahausa.com ko kuma shafukan mu na kafofin sada zumunta na Facebook, Twitter har ma da Instagram. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum BOA Hausa, don Allah ku bani tarihin masarautar bida ta Itsunufi. Mai tambaya Aliyu Muhammad Bello bida. To idan mai tambayar Malam Aliyu Muhammad Bello da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, an dace wakilin ashiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samu ansar daga bakin mai ita, wato wakilin tarihin nufe Alhaji Dauda Ibrahim, wanda ya ce. a tarihin masarautar bidda ya fara ne daga ali dari takwas da ishirin da takwas a karkashin daular usmaniya a garin da ake kira rabba wanda ya kafa wannan daula a garin nufawa shine ake kira muhammadu bin ibrahim wanda aka fi sani da suna dendo wato wanda nufawa suka kira malam manko malam dendo kenan shi ɗaliban malam shai usman dan fodiyo ne to ya zo ne daga garin Bangana a jihar Kebbi ya kafa masarautar nan ne akan musulunci wanda ya bambanta da sarautar jiya a kasan dufe. Da akwai wani babban malam da ake kira Shehu Abdurrahman ya yi hayi da masarautar kafan nufawa su bar zalunci da ja'ilinci da ake sarautar da shi ba su shi ba. Shi na Allah ya zo da Muhammadu bin Ibrahim wato Malam Dindo kenan. Shi ma ya ci gaba inda Sheikh Abdurrahmanin na ya tsaya ya yi da su a saurare shi ba har ma ya zama yaki tsakanin su ya ciki akan yaki har ma ya zo ya ci nasara ya kwace mulki da mai cin lokacin wanda ake kira mamman jiya wato ya tunun kenan na wancan lokacin ya kwace mulki ya haika aka zo ya aika zuwa gwandu a karba tuta musulunci aka zo da tuta ba dan shi da ake kira Usman Zaki ya ba shi tutan mulki kuma ya ba shi sarautan sarkin Fulani wanda Nufawa suka fi sani da Etugoi. Ya yi mulki hali dare takwas da talatin zuwa hali dare takwas da talatin da biyu ko uku da babansa ya yi rasu a tumalin Dindo kenan. A garin Rabba guri na aka fara masarautan Bidda. Baya haka ya yi shekara shekara goma da daya sannan kanisa mamman tabin mamman na bakwai wato masaba kenan ba aka kwace mulki aka ba malam ba so ya yi mulkinsa daga alif dari takwas da arba'in da daya daga gurin ya canza garin mulki zuwa garin da ake kira lade ya je shekara shidda a gurin daga gurin nan mai yakinsa wanda aka fi sani da suna umaru bahaushe shi dan barno ne shi ya kwace mulki da gurin shi da hannun shi ya ci gaba da mulki amma ba yarda da shi ba fulani ba su yarda da shi ba kuma rufawa kuma ba su yarda da shi ba to haka yi haka hada kai aka kwace mulki daga gurin daga hannun shi har ma aka kashe shi daga guri ne aka sansanta rikicin da ke cikin da cikin tsakanin da tsakanin usman zaki da kanin shi mamman saba so haka ba aka sake ba usman zaki mulki ya dawo bidda daga gurin nan mulkin bidda aka zama a bidda da mulki Shi gaba da mulki ga hali dari takwas da hamsin da shida daga gurin ya mulki shekara biyu ko uku shine ya rasu a shekara hali dari takwas da hamsin da tara aka ba kani shi shi mamman na sabau a ce mamman saba kenan ya ci gaba da mulkinsa daga hali dari takwas da hamsin da tara har zuwa hali dari takwas da saba'in da uku a garin bidda a wurin ne har ma ya yi mulkinsa shekara sha hudu allah ya karbi rayinsa so da ya rasu aka ba eh, jikan malam dindo wato dan yayansu ne umaru majigi so a cikin eh, jikokin um, malam dindo shi da ya fara mulki wato umaru majigi kenan so ya yi nasa daga hali dari takwas da saba'in da uku zuwa hali dari takwas da tamanin da hudu shi ma allah ya karbi rayinsa shi ne dan usman zaki ya ci gaba gidaje sun zama uku kenan a tarihin sarautan bidda da ake cin mulki To, ranka dai wakilin tarihin Nube diga wannan gidaje ukun kuma fa an ci gaba? Daga Usman Zaki zuwa Mamman Saba sai Umaru Majigi. Mulki ya koma ga inda ya fara, wato gidan Usman Zaki kenan. Dansa shi na Abdul wanda aka fi sani da Esu Maliki ya mulki sai nasa daga hali dare takwas da tamanin da hudu zuwa hali dare takwas da tisa'in da biyar. daga gurin eh, ya yi mulkinsa halla zo ya karbi rayunsa da ala ya karbi rayunsa mulki ya koma gidan masa ba masaba sa wanda ake kira abubakar sarkin abubakar ya karba mulki ya yi nasa ya yi gaji mulki ya yi nasa daga shekara alif takwas da tisa'in da biyar lokacin nan ne rikicin eh, baturai ya fara a nan harewa so yaki da yaki don ba su yarda da baturai ba eh, haka ne suka yaki har ma yaki kan haki su huku suka yi shiga yaki da bubakar bubakar ya yaki da su kafi su ci nasara a kansa an kama shi ne a kasar bauchi aka kai shi kasar lokoja a shekara ali dare tara da biyu a shekara ali dare tara da daya baturai suka nada sabon sarki mai suna muhammadu wanda aka fi sani da muhammadu maku dan umaru majigi mulki ya koma wannan gidan yayi shekara sha biyar ya rasu a shekara ali dari tara da ishirin da shida ya gurin mulki ya koma gidan usman zaki jikan shi wanda ake kira bello dan maliki ya gaji mulki shine ya fara sayan mota mai suna matuka wato motoka kenan yayi mulki shekara ali dari tara da sha shida zuwa alidari tara da ishirin da shida wato shekara goma ne ya yi yakan mulki ya rasu a hali dari tara da ishirin da shida sannan mulki ya koma gidan masaba shi kan shi wanda aka fi sani da etu saidu wato sarki saidu kenan dan yarima dan yarima mamuda jikan masaba ya yi mulki a shekara tara ya rasu a hali dari tara da talatin da biyar da ya su mulki ya koma gidan marumajigi muhammadu ya gaji mulki muhammadin dayako wanda aka fi sani da muhammadin dayako dan muhammadu maku ya yi mulki shekara 27 wato ya fara mulki ne daga hali biyat zuwa hali biyu. da ya rasu mulki idan canza maimakon da zai je gidan usman zaki sai kauce zuwa gidan ma a saba. To kuma to me ya faru aka dan samu wannan canjin haka? An dan samu an matsala kenan shine Usman Sarki ya yi mulki wato dan sayidu kenan daga ali dari tara da sittin da biyu zuwa ali dari tara da sittin da takwas. Daga gurin sai aka ba mulki aka kwace mulki aka ba sarkin Musa Bello wato dan Bello kenan ya yi mulkinsa daga hali dari tara da sittin da tara zuwa hali dari tara da saba'in da biyar wato shekara shida kenan da ya rasu mulki ya sake koma gidan umaru majigi a gidan umaru majigi sarki umaru sanda dayako ya karba mulki daga hali dari tara da saba'in da biyar da turawa ke cewa 1975 zuwa 2003 kenan rai a yi halinsa ya rasu aka ba mulki mulki ya koma gidan farko gidan usman zaki da maliki bello musa aka ba mulki ga sarki yahaya habubakar wato ya tunufe kenan dan na kwarji habubakar jikan sarki maliki jikan usman zaki daga 2003 zuwa yau shekarar ashirin kenan ya yi a kan mulki ta takaitace tarihin masarautar bidda kenan tun lokacin da aka fara daga garin raba zuwa lade sannan zuwa bidda kafin ma su zo garin bidda na nan ana addinin musulunci amma ba yanda aka yanda ya kamata su yi ake yin ba shi na isa shi malam dindo ya kwace mulki daga hannunsu ya daidaita sarauta kan musulunci yanda ya kamata to a ce dai haka ne tarihin sarautan masarautan bidda yake kenan to madalla wakilin tarihin nufe wannan tarihi na masarautan bidda lalle tana da tsawon gaske ban sani ba za ka mana tsokaci kaɗan daga cikin tarihin masarautar nufin ma gaba ɗaya domin su al'ummar da suke sauraron mu yanzu su ƙara fahimta baya ga wannan masarauta da bidda ko kuma wasu daga cikin tarihin masarautar nufin gaba ɗaya. Wato masarautar kasan nufawa wato kasan nufe kenan to Ina da karfi kuma akwai mamanci wanda ko lokacin da ba manta da su ba mulkin sa da suke yin hakika ana yin sa da irin da mulki ya kama kamata amma ba kan musulunci ba abin da ya kawo eh, kwacewan mulki daga hannun masarautar nufe kenan wanda malin dindo ya shugabanci duk lokacin da masalace suka kwace mulki mulki ne wanda ake yin akan musulunci har ila yau akan musulunci ne ake yin wannan mulki har lokacin da aka dawo bidda masarautar bidda alhamdulillah har zuwa yau cin gaba ne ake yi bai je baya ba har zuwa lokacin eh, etu umaru sanda ya yi kokarinsa a wannan zamanin har zamaninsa ya wuce shi etu nufe yaya abubakar sefar ya gaji mulki har ma cin gaba kasan nufawa yake kasan nufe yake har ila yau shi an haife shi ne a hali dari tara da hamsin da biyu har ma karatun firamare a nan ya yi a bidda har ma ya koma ya yi kwaleji a kaduna da kano daga gurin ne har ma haikin soja ya shiga rayinsa ya koma koma da haikin soja har ma ya zama birgadiya Janaral kafin karba mulki ya zama tunufi. To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambaya kan tarihin masarautar bida da ma wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ke an samu da tambayoyin wakilin tarihin nufe alhaji dauda ibrahim da wakilin adamawa muhammad salisu garba da producer mu julie laser creation da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai makon goben idan allah kai mu wassalam a gai da malam ibrahim yanzu kuma sai wasanni a takaice kwallon kafa ta Tottenham ta koma na daya akan teburin Premier. Luton Town ya yi rashin nasara da ci ɗaya da nema a gida a hannun Tottenham a wasan mako na takwas a gasar Premier League a yau Asabar. Mike Van ne ya ci kwallon a zagaye na biyu kuma karon farko da ya cirewa kungiyar kwallo bayan da ya samu tamolan ta wajen James Bandison. To sai dai tun kafin nan dai an baiwa dan wasan Tottenham din kati Invence Visoma inda kungiyar ta London ta kare fafatawa da da 'yan wasa goma a cikin filin Tottenham wadda Ange Fastin Coughlin ke jan ragama ta yi wasanni takwas ba tare da an doke ta ba a Premier League da nasara shida da kuma canjaras biyu. Saudiya ta mika bukatar ɗaukar nauyin gasar cin kofin duniya ta shekara ta da hudu. Saudiya ta sanar da shirin mika bukatar neman damar karɓan bakoncin gasar cin kofin duniya ta shekara ta hudu. matakin da ke matsayi matsayin yunkurin baya-bayan nan da kasar ta larabawa ta yi a kokarin ta na bunkasa bangaren wasannin ta a dakon shekaru ashirin da newcastle ta yi gabanin dawowar gasar cin kofin zakarun turai ya zo wa kungiyar da gagarumar nasara bayan da ta yi nasarar lallasa psg da kwallaye ce hudu da daya a haduwarsu a dare ranar laraba da ta gabata a filin wasa na St. james park da yiwuwar dan wasan gaba na arsenal bukayo saka ya dauki lokaci yana jinya bayan raunin da ya samu wadda ta tilasta fitar da shi ana tsaka da dawowar wasa da kungiyarsa ta sha kaye a hannun Leis ta kasar Faransa da kwallaye biyu da ɗaya. Dan wasan tsakiya na Christian Palace bridge easy zai shafe makonni shida yana jinya raunin da ya samu a cinyarsa yayin wasan da suka yi nasara kan Manchester United a ƙarshen makon da ya gabata. An ɗage wasar kwallon kafa da aka shirya bugawa a ranar Litinin tsakanin kungiyar Saudiya da Iran a gasan cin kofin zakarun na nahiyar Asiya sakamakon ajiye mutum-mutumi na tsohon babban kwamanda a rundunar sojojin ƙasar Iran, Menjo Janar Kusem Suleimani a kofar filin da za a fafata wasar. Kocin Chelsea Mourinho Pochettino ya ce za a ɗauki tsawon shekaru biyu kafin kungiyar tasa ta kai ga matsayin karsashin da ake bukata. Ita kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta Manchester City tana sane da cewa ɗan wasan gabanta Erling Haaland yana da burin taka leda a Real Madrid kadiri amma kuma take son tattaunawa da shi kan tsawaita kwantiraginsa da zai kare a watan yuni na shekara ta dubu biyu da da ashirin bakwai. a bangare guda kuwa kungiyar kwallon kafa ta barcelona na duba yiwuwar dauko aron leon messi a watan janairu idan kungiyarsa ta inter miami ta kasa samun gurbin wasannin kofin amurka na mls ita kuwa chelsea na jiran ta ga ko dan wasan gaban najeriya victor osihen zai kulla sabuwar yarjejeniya da na Napoli kasancewar har yanzu shi da wakilansa ba su yanke shawara ba kan ci gaba da zamansa a kungiyar ta Italiya. Iya abin da ya sauka kenan a wannan mako sai makon gobe in mai jika ya kai mu Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gai da Lado Salisu yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. a takaice mayakan hamas da ke iko a zirin gaza sun kai wani hari da ba taba ganin irinsa ba kan isra'ila inda suka harba dubban rokoki a daidai lokacin da mayakan hamas da dama suka kutsa cikin kan iyakar da ke da tsatsauran tsaro a wurare da dama tare da yi wa kasar da mikiya a ranar hutu wani babban dan majalisar dokokin amurka ya ce amurka ba ta son yanke hulɗar tattalin arziki da china ƙasa ta biyu mafi karfin tattalin arziki a duniya amma tana neman daidaiton yanayi da kamfanonin amurka za su yi aiki cikin 'yanci da walwala shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck schumer yana jagorantar tawagar 'yan majalisar dokokin amurka zuwa kasar china karon farko tun daga shekara ta 2019 kasashen ukraine da rasha sun kaddamar da sabbin hare-hare akan juna a yau asabar harin da ukraine ta kai ya kashe mutum guda a yankin belgrade da ke kan iyakar rasha cewar gwamnan yankin a bangare ɗaya kuma rasha ta kai hari da makami mai linzami a yankin odessa na ukraine a cikin dare jami'an yankin sun ce mutane hudu ne suka kata a harin da aka kaddamar daga yankin crimea da rasha ta mamaye a yayin da ake ci gaba da neman tallafi ga miliyoyin 'yan kasar sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita rayuwarsu wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya a jiya alhamis ya yi gargaɗin cewa al'ummar sudan na rayuwa ne cikin mawuyacin hali kuma suna cikin hadarin taɓarɓarewa idan duniya bata tashi tsaye don taimaka musu a lokacin da suka fi bukata ba akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu kana wasu arba'in kuma suka jikkata bayan wuta girgizar ƙasa da ta afku a yammacin ƙasar afghanistan a yau asabar kamar yadda wani jami'in kula da bala'i ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na reuters ma'aikatan ceto a india sun sami gano karin gawarwaki yayin da suke tona tarkace da ruwa mai tsananin sanyi a cikin fafutukar neman waɗanda suka tsira bayan da wani tafki ya tumbatsa ya kuma fasa wata madatsar ruwa ɗaruruwan ma'aikatan ceto sun sake gano su gawarraki shida da sanyin safiyar asabar wanda ya bada adadin waɗanda suka mutu zuwa arba'in da bakwai. masu raro da haka ne maka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe lahadi inda za mu kawo muku wani sabon shirin za kuma zuwa shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voa hausa.com. Yanzu kan amar da Murtala Faruk Sanyin na da ya tana ka shirye-shiryenmu na yau sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa tare da bada umarni. Har ma da injiniyanmu na yau wato Malam Jumbe Hamza daga nan birnin Washington DC nisar fili hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.